in dai azaliman shugabanni ne to Allah ya hore mana su wanda ba su da ba su da tunani akan ya za ku da rayuwarku iya daga cin abin da ya cuce mu game da shugabannin mu shine kowa duniya yake nema me biliyan goma a cikinsu biliyan hamsin biliyan ɗari ƙari yake so sai ka tsaka tunanin mutum to wannan kuɗin ina za ka more su kuma kuɗi ne wanda ba naka ba ka je kaɗi ba to ya za ka in ka je gaban Allah babu wannan tunanin kuma har ta kai ta kawo fa a matsayin su na shugabanni musulmin cikinsu saboda wannan harkar ta ɗibar dukiya da waye da sauransu kowa so yake kai ɗan uwansa kasa. wannan shi ne shugabannin najeriya ku su azabtar da ku da yunwa da babu da fatara da talauci su kuma su je suna rigima da junansu akan interest a'a babu tunanin cewa Allah maɗaukin sarki zai titse ni a ranar alkiyama ya tambaye ni yaya nai wanda duk wanda yake rayuwa a cikin al'umma yanzu ya san halin da talakawa suke ciki mafiya yawan mutane ba sa samun abinci su uku amma ba za a ji a wannan tunanin ba kuma iya daga cikin abin da aka jarrabe mu musamman mu arewa musamman mu arewa za ga duk gwamnan da ya zo ta so yake siya ya ci mutuncin na baya duk gwamnan da ya zo siya ci mutuncin na baya kila in ka je jigawa haka ne in ka zo kano haka ne in ka je kaduna haka ne da a ce damuwa muke da jin cewa ni ba zan saba ma Allah ba ba zan zalunci talakawa ba ba zan ɗebi dukiyarsu ba wallahi da al'amuran mu sun gyaru sama da haka inda matsalar take ni ina ɗiban dukiyar gwamnati ba da haƙƙi ba sannan kuma ina aibata wanda ya yi haka ma'ana ina aibata wani da laifina kaga ba za a gyara ba ya ina yin laifi kuma ina aibata ka da naka laifin misali ya kamata na bayar ni kan na ci dukiyar al'umma kai ka ci in na kwato nan gaba wani ba zai ci ba amma kai ma kana barin gwamna ko shugaban ƙasa ko wani mukami to za a ringa bankaɗo abubuwan da kai na ba daidai ba efcc da icpc da duk wani agency da yake yakar corruption za a ringa kama ka a ciki kuma ba shari'a aka ma ba da gaske ne kaɗi ba ba shari'a a ciki shi sa tare na faɗo ta magana da azumi a tafsiri sai mutane suke ganin irin kamar siyasa ce ba siyasa ba ce ko yanzu ka gwada in dai ka sa wani mutum a gaba kana son dole sai ka tozarta shi wallahi wata sai Allah ya dora shi a kanka ina tabbatar ma da wannan kyakkyawan misali yara nawa a kora a kasuwa bisa zalunci yanzu me suka zama masu gidan sun dawo yaran su saboda tozarta su ake wulakanta su ake so a yi kar da ka sa wani dan adam abu sai ka tozarta shi duk mutumin da ka gan shi a sama to binciki jarabawa da ya fada an za a tare shi ta nan bai taru ba za a tare shi ta nan bai taru ba za a tozarta shi a can bai tozartu ba da karshe sai zuwa zama saman waɗanda suke mai wannan abu shi yasa na fito magana bari mu mai ta muku ita duk shugabannin mu da suka yi gwamna a Kano wanda ya fi kowa sauki in za ka yi adalci ko ba ka san su shine Malam Ibrahim Shekaru shi ya fi kowa sauki shine adalci ya ba local government kuɗi talakawa sun warwasa an yi abubuwa da talakawa suka mora an yi abubuwa ban ce ya yi komai 100% daidai ba amma dai bana jin muna da wani gwamna da ya yi irin abin da ya kuma aka samu walwala irin ta zamaninsa babu bayan sa sun biyo to sai zama waɗanda suka biyo kullum na sha faɗa in ka ɗauko ganduje ba za ka zo ka ce 100% duk abin da ya yi daidai ba ya yi abubuwa masu kyau kila kuma ya yi waɗansu marasa kyau shi ma shekaran ya abubuwa masu kyau da yawa kila kuma ya wasu marasa kyau bayan shi da tarabi musa kwankwas ya zo shi ma ya yi wasu abubuwa masu kyau kuma wasu ya yi ba masu kyau ba za a iya samun wannan to amma kullum ka ringa tsayawa me sa wai shi ganduje kullum so ake sai an tozartar da shi an kai shi ƙasa da irin laifin da waɗannan na bayan suka yi ko me yasa bai je ƙasan ba to ba dan bai da laifi bane wallahi ba dan bai da laifi bane shi Allah yana da ka'ida sai kai laifi 99 in kai nagarta daya Allah sai shafi ma 99 ya rike ka da nagartar nan kwaya daya shi kuma dan adam sai kai nagarta 99 kana yin laifi daya zai ruguza ka to Allah ko baya san haka baya san tozarta dan adam shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce man satara musliman satara kullahu fi dunya wal akhirah in ka sitarta musulmi a duniya to kai kuma Allah zai ma sitara a duniya da lahira wasu suka magana suka ce wai na ce wai faifan dala da aka kama ganduje ba laifi bane ba na ce ba laifi bane laifi ne mana in ya tabbata laifi ne amma wannan kuɗin da yake karɓa sauran gwamnoni da suka bayar da kwangila ba su karɓa ba to tun da sun karɓa su me yasa ba a sa musu kyamara an ɗauko su ma an tona su ko an tona musu asiri me yasa shi aka yi masa ba fito filiye ba su aka aka je da kyamara a inda yake karba aka ɗauko hotonsa sauran me yasa ba a yi musu ba bayan addinin musulunci ya hana tsananta bincike wala ta su in adalci ne yadda aka yi masa su ma a yi musu a gaba za a kama su da laifi ba sannan abu na gaba waɗanda suka mai wannan abin ka gaya mu wanda hankali sai ke a kwance wasu ma sun gudu sun bar ƙasar bai sai su dawo ba ba su isa ba wasu kuma sun kasa nutsuwa to abinda nake so in kai kansa shine kar mu yadda a rayuwa duk nan gurin wanda kaga ya ci gaba a cikin muhanni in ka je ka same zai gaya ma cewa su wani sun mun kaza sun mun kaza sun mun kaza amma ga yadda Allah ya dani ka'idar Allah ce in dai ka sa mutum a gaba cewa sai ka tozarta shi sai ka wulakanta shi to Allah zai zo ya zama gatansa amma in ka kyale shi da zanuban da ya dauko kansa kuma sai Allah ya kama shi saboda Allah duka yana son bayansa bari ba wani misali na ƙarshe ka ɗauko gudu lake village jonathan lokacin yana kan mulki yan arewa ba irin gaba da ƙiyayyar da ba yi masa ba ko adalcin minti ɗaya ba a masa kai a lokacin zaɓen ma in ka ce in ka ce a roƙi Allah alkhairi to ta za ka ɗan PDP ne a zage ka aka tattara aka tattara aka kore shi aka je aka ɗauko la a sunan laha aka sa daga sa wannan najeriya ta lalace zuwa yau ko shi na yanzu sahun barawo ya taka najeriya ta mugun lalacewa ne daga 2015 zuwa 2023 shekara takwas me ya jawo saboda wancan saboda ba namu bane mai adalci ba mun tozarta shi mun wulakanta shi mun kawo namu shi kuma namun da ya tashi ya tozarta mai wulakanta mu shi sa ita rayuwa ka yi haƙuri in ka ce wane ba zai ɗaukaka ba to kai ma ba za ka ɗaukaka ba in ka ce wane ba zai ji daɗi ba to kai ma ba za ka ji ba ƙa'idar rayuwa shine a yi adalci ba laifi bane yanzu a ce na zama gwamna in ce zan yi bincike daga 1999 zuwa yau duk wanda ya ci dukiyar al'umma ya dawo da ita wannan adalci ne adalci ne gwamnan 99 zuwa 23 in ya dauka ya dawo da shi na na 2003 zuwa 2011 in ya dauka ya dawo da shi na 11 zuwa 15 in ya dauka ya dawo da shi na 15 zuwa 23 ya dawo da shi a matsayina da na zama gwamna in ne wannan na yi adalci amma idan na zo na ce a iya wanda suka yi gwamna daga 99 zuwa yau guda ɗaya kawai zan bincika wannan ba adalci ba ne zalunci me yasa ka bincike shi shine dan kana adawa da shi me yasa waɗancan ba za ka bincike su ba shine dan kana son su ba addini akan wannan manzala sai salama wata baiwar Allah ta sata aka sa har Usama ya zo ya nemi ceto a gurinsa abin da ya gaya masa yace lau anna ta binta muhammadin sarakat yace da a ce fatima yar manzan Allah sai salama za ta yi sata la qata'tu da hada sai na yanke hannunta shine adalci kunu qawwamina bil qist shuhada lillah Allah ce walau ala anfusikum aw al wal aqrabin in yakun ganiyan a ah, fala tattabi hawa an ta'dilu a ah, in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi hawa an ta'dilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kana ma ta'maluna khabira wannan shine ka'idar adalci kuma shugabanninmu ba za su taɓa daina zalunta mu ba saboda mu ma zalunta kanmu miki akan ra'ayin siyasa ko doka ƙasa za ka duba section 40 na 1999 constitution din nan gurin da muke zaune a matsayin mu na yan Najeriya an ba mu dama mu shiga jam'iyyar da muka ga dama ko kuma mu kafa tamu za mu campaign za mu propaganda don a zaɓe mu amma yanzu musamman a kano sai zama akwai waɗanda in ba jam'iyyar su kake ba to kai sunan ka maki in kai magana kuma akan abin da suke yi ba daidai ba to zagi har na tsaman nama sai an yi ma shi sa sun maganin irin wannan mutanen ko in sun zage ka ka ji a ranka wannan fa albarka suka samu dan baka ji haka baka iya faɗa gaskiya ba shi sa in suka zage ni wallahi nake kamar sun ce Allah ya ma albarka ba ruwan da wani zage su kuma yanzu tun da ake gaban nan da rigiman nan akan waye bukatar ta biya wani an kai shi ICPC wani an kai shi EFCC wani an yi mai bidiyon dala wani an mai kaza ba wanda hankalinsa yake a kwanci me hujja saboda na ce kai ba na son kwanciyar hankalinka to ni ma sai Allah ya tayar da na wata wani hanyar amma inda za mu haƙuri mu kamanta daidai mu wa kanmu adalci mu wa talakawa adalci wallahi da sai Allah ya kula da mu wallahi sai Allah ya kula da mu amma mun ɗauki mulki wata gada ce kawai ta zalunci gada ce kawai ta zalunci da tara dukiya da za ga mutane sun tara wa 'ya'yansu yanzu bari ma misali a ce ni gwamna ne ai ba bukata a dangi na sai an samu kwamishina sai an samu sa sai an samu kaza saboda ni zan ɗauki ɗawainiyar 'yan danginmu kai ma sai a ba kwamishina don ka ɗauki 'yan dangin ku malam abba kwamishina wani a bashi chief of staff wani a bashi sakataren gwamnati kowa ya kula da yan uwansa da yan unguwarsu ko yan local government ɗinsu amma sai ga mutum shine gwamna ɗansa ne kaza ƙaninsa ne kaza wani ne kaza sai a lissa mutane talatin ashirin kawai wai duk suna da mukami a gwamnatin saboda kawai su su duk masu mukami ne ko kuma duk a talakawa amma kuma ku zo duk kuna zagin junanku saboda tsabage rashin hankali ku abin da kuka yi riba ku shine ku zagi su kuma riba su shine su ɗebe kuɗaɗen al'umma su ware Allah ya sa mu gane amma iya daga cin jarabar da Allah ya mana shine shugabannin da Allah ya ba su da tausayi bana mantawa tare da azumi gwamnan Kano yake faɗa kan ciyarwa yace shi abin da ke bashi tsoro ko babba ko karami duk wanda ka ba amana sai ya ci wallahi malam wasu labaran dan dai kawai sun shafi wani ne bai kamata ka faɗe su kawai amma wani abin zai baka mamaki a ce ma wane ne kaza wallahi abin sai baka mamaki Allah ta'ala ya tsare mu